sunna suna yaba wa malamai ne masu ƙoƙari abinda malaman suke a kai na kuskure ba a ishara zuwa gare shi don ba munasaba ce ta kama ba don gurin yabo ba a kawo suka duk wata suka komai kankantantan aka hada ta da yabo ko to ta ruguza yaban ku kiyaye wannan na ɗaya kenan na biyu malaman ahalus sunna ba a cewa ba sa kuskure amma ana duban alheransu ne ta wannan gefen sai a ga a ah, da alheransu da kuma kurakuransu wanne ne rinjaya alheransu to sai a ce to kenan ashe waɗancan kurakuran ba da gaske suke ba